وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna daren takwas ga watan rabi'il awwal hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da ashirin da takwas muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu duniya da lahira ah, kuma kamar dai yadda aka yi alkawari za mu karanta wannan littafi mai magana a kan ɗungurungun ɗin farko dai yana magana a kan bidi'a sannan zai yi hukunci kan mauludi to dai wannan littafi kafin a shige shi jam'iyyar da ta buga littafin ta ɗauki nauyin raba shi kyauta ko da mu ba kyauta ne ba jam'iyyatu ihya uttura al-islami ina na gefen sunan littafin ko sama sannan sunan littafin kamar ka'ida duk abinda za mu karanta kamata mu san sunan abin al-insafu فيما قيل في المولد من الغلو al الإنصاف kalma ce dai sarana mana yin adalci babu cuta a faɗi gaskiyar yadda abu ike ba a tsinana ba ba a kaifafa ba ba a duskure ba a katsaki gaskiyar magana yin adalci cikin abun da aka faɗi na mauludi khasa mauludin manzon Allah min al na nau'in zaƙewa wal ijhafi da karkacewa imma ka ce lankwashewa ko ma tumɓukewa ɗungurungun wannan littafi alhamdulillah marubucinsa shine ta'alif abubakar jabir aljazairi wannan wanda ya aqidatul mu'min wanda yake wanda ya min hajjil muslim shi ne wannan littafi al'insaf ga matsayin sannan jin lokacin da ya littafin din lilmudarris bil jami'atul islamiyya yana karantarwa a jami'ar musulunci ta madina والواعظ بالمسجد النبوي الشريف kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suke wa'azi a masallacin manzon Allah duk alazai da suke zuwa makka masu lura da zama da zama a majalisar masu karatu za ka ga majalisarsa wani lokaci yana dab da wajen rauda wani lokaci can ciki saboda haka nan littafin na malamai ne don haka ya dace mu ji ko menene za a hukunci duk wani cece ku cece kara duk maganan a dauka ajiye gefe guda malamai sun yi bayani da dama ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya suka dunkule malamai kayan suka dunkule maganganu to wannan malamin na ciki kuwa da ya san rubutun shi kuwa sairin adalcinsa ƙoƙarinsa na kiran mutane zuwa a koma ka da yake daidai a jefar da dukkan jita-jita ka watsar da ra'ayinka ka watsar da gado ka watsar da al'ada ka nemi abin da zai zama ma alheri duniyan nan dai ba wai burinka ka ci nasara kawai ba a'a burinka ka ji tsoron Allah ka yi abin da yake canta yi a can ƙasa ƙarshe na cewa yi zau majana illa annakum istaraitumuhu illa bi samanin sakhafin rakhishin ko to eh Majiya? Awu ya kire shi ko? Shi ne na goma da. To a lokaci <laughs> e. kun na kafa littafin gida ya kamata ka ba ku. Saboda haka nan wancan dai maka muka samu shi. To ala ayyati halin wannan dai shi ne littafin na san hankali kullum zai nutsu ka ji ko maganan waye za ka karanta dukka ba magana wani daga cikin magana ce ta wannan bawan Allah Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi da jin littafin kansa za ka ji ma wani sanyi ya shigo wata ni'ima ta shigo ga duk mutumin da yake neman gaskiya ka ture ra'ayinka bismillahir rahmanir rahim yake cewa al-insafu fi ma qila fil maulidi min al-ghuluwi wal ijhasi adalci cikin abin da aka faɗi na mauludi na zaƙalƙalewa da karkacewa mai kenan wal istisal shine ijhar tasdirun ana fitowar littafi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقد ترددت كثيرا في الكتابة في هذا الموضوع إجناي كيكومو na daɗe ina ta in je in dawo in kai in komo wajen yin rubutu a wannan maudu'i na mauludi, saboda maudu'in na da mutuƙan nauyi al na nabawi احتراما للجانب المحمدي الشريف وتقديرا له دومين جرم ماوا ɓangaren النبي محمد mai درجة da كاوا غريش ولكن بعد أن أصبح بين المسلمين من يكفر بعضهم بعضا amma tun da abin ya kai ɓangarorin musulmi ta kai sashi na kafir ta sashi akan mauludi wa yana anu ba'aduhum ba'adan sashi na tsine wa sashi fi sha'anin maulidi wajattuni na samu kaina muftarran tilas ba inda zan yi ba yadda za yi fita Ina fita fata hadihi risala ya rubuta wannan saƙo rajiyan an taba haddan li hadihi fitina ina fata wannan saƙo ya sa mana iyaka wa wannan fitina alati ta tusaru kulla amin wanda ake ya mutso ta duk shekara a duk shekara sai kaji an tono ta wa yahliku fiha nasun minal muslimin kuma jama'a da dama daga cikin musulmai suna halaka ya kamata a yi wa tukar hanci wala haula wala quwwata illa billah abun ya wuce ya kumbura ya fankama sami sami'tu ku shahr al-mawlid na ɗan ji dab da kamun da mauludi rabi'ul awwal kenan kafin ya kama إذاعة لندن البريطانية شر إذاعة جدا راديو إنجلا بي بي سي تقول سمعت وان مفتي الديار السعوديه الشيخ عبد العزيز بن باز مي مفتون قصن سعوديه شيخ عبد العزيز بن باز يكفر من يحتفل بالمولد النبوي وينا كافر تا دك متمن بكم مولد من الله هكاكي داري دنيا يا بابا دا تعرفوا دا يحرفون الكلمة كلمة وضعه دوزة موتما ممن أثار سخط العالم الإسلامي وانا نيتا دا دوني دنيا المسلمشي فاندهشتو للخبر وما فيها هنقلنا يتاشي نروئي da irin abun da na ji da kuma abun da ke cikin labarin min wata wata hawilin na ƙarya da ta da hankali إذ المعروف عن سماحة المفتي القول ببدعية maulidi abin da aka sani malam magana akan mauludi bid'a ne ba sunna ba ne bid'a ko haramce wannan hayo anha da kuma hani daga mauludi ce lalle mauludi haram ne kuma dole a bashi la takfira man yuqimu al maulid tsuran tsayar da mauludi bai kafirta wanda ya tsayar da mauludi manzon Allah ba wala man ya tafilu fiha ko wanda yake yin hafla buki a wannan ولعل هذا من كيد الرافضة wannan sharrin shi'a ne wannan ban maganar ba shi ne farko ba sunnatu ne muttaba ala daiki shi'a suna jiran kaɗan an sa ga wata guguwa ta tashi za su a da aka su ya kike su juya su juna da wani abu a ce ai an ce ma duk inda aka ga mai mauludi a kashe in ya kun kai guda ka za su kashe wannan shirin shi'a ne wani Allah haza min kaidin rafida ma kirki ne ma huwa huwa kaidun min kaidin rafida annaqimina ala saudiya wa'inda suke jin haushin saudiya ko suke jin haushin duk inda wani mai ra'ayin yan saudiya alati na majala inda ha lil bidai wanda ba su da makawa ga bidai sun da dai maududi sun abincinsu shine ne abincinsu shi ne in ba a yi mauludi ba aka yi zanga-zanga yaushe za su ɗauki hoto su aika su ce suna nan sun yi jihadi wannan zanga-zanga da wannan guje-guje da wannan yawo da ɗaga tuta ƙona tuta yawo da kannuka da dawaki ina abincinsu to saboda kana aka ce ba za a yi ba to me za su kaya biya ku. Inda lil wal da ƙarere. wa shirki da shirka da bata in ko shirka ne ka aiko san shirka bata ne shirka ka ne wa ma ma kun? to ko ma dai menene ke akwai فإن الأمر قد أصبح ذا خطورة أبن يا واي قديمي حذر متكام hatsari. ووجب على أهل العلم يغنوا دولكهم معلمي أن يبينوا الحق في هذه المسألة الخطيرة بين جسكيا a wannan matsala mai matukan hatsari mai girma allati addat ila an abagada muslimuna ba'dahum ba'da wanda ta kai musulmai bangare na kyaman bangare ولا انا بعضهم بعضا فاشي ناس اني وفاشي فكم من احد يقول لي مشفقا علي يتي متوم نواني رفضو دخونا توفى يعني إن فلانا يقول إني أبغض فلانا وأنا يا ذولاتي مي فتناك أمان لأنه ينكر الاحتفال بالمولد جنب يدد مولدي با فتناك أمانش فأعجب من ذلك إني ما ماكي سبحان الله وأقول فهل الذي ينكر البدعة ويدعو إلى تركها يبغضه المسلمون Ake da mamaki mutumin da ke kyaman bidi'a yake kira zuwa ga abas bidi'a sun yanzu a kishi musulmai sa kishi an haka a duniya innal mafaruda abinda i zama dole fihim akan wa'ina an yi hibbuhu su kaunace shi da an yi bugi la an yi bugi ba sai kyamace shi ba sai fushi da wa'adaha min haza wa amai nan ɗaci ya fi ban haushi an yi sha a bainar musulmina a yaɗawa musulmai a bazawa musulmai annan lazina na bid'atal maulidi masu kyaman bid'an maulidi hum unasun yubghiduna rasul sallallahu alaihi wasallam hadha amar wa adaha sai ka ji ainihin ana baza jidiki ta wa'inda wai suke kin maulidi su mutane ne makiyaman zan Allah Eh? ha'anan za ka ji mutum wani ya tattaki ya Allah shi ne wanda bai san manzon Allah ki to amin in dai kin manzon Allah ne ka Allah ya ne masa in wanda bai san manzon Allah ya ƙara wa manzon Allah wani abu ko ya rage wani abu wala yuhibbunahu wa fa fa haka wannan shari kai ka ce wato ne atawafu bihi eh za ka ji ana busan shi ko ina salati ɗaya ne ko mutane suka ce wannan salati salati ne na bidi'a aka yi wa'azi aka ce wannan salati bidi'a ne ga dalili ga dalili ga hujja sai suka baza birni da ƙauye ai jama'a kaza ba sa son Allah ƙauye da birni za ka yi mamaki a ce ai akwai wasu mutane sunansu kaza ba sa son Allah ba sa salati ga manzon Allah su salati bai inganta ba da ina suke ya aka yi su ka taba ji ce a an gaya min ke kara da zagi ce to kullum bayan ƙur'ani yana ce maka in ja akun fasikun bi na bai ba ta bayyana to wannan kasan fasikin ne ma kuru kuru وهذه جريمة قبيحة wannan ta'addanci ne mai girma kaifa tasdiru min abdin yu'minu billahi wal yawmil akhir ya zai yi ta wajen bawan da ya imani da Allah da ranar ƙarshe id ba'dur rasul id bugudur rasul tun da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adama kofurin buwahun kafirci ne tsogoron ɗansa duk mutumin da bai sun manzon Allah kafiri ne la ya baqa da sahibihi ayyata nisbatin ilal islam bai barwa mai shi wani alaka na musulunci wal iyadu billahi ta'ala wa akhiran mana ce a ƙarshe fito wanda wannan bugu famin ajili haza saboda wannan wazaka da wancan na farko Ka كتبت هذه الرسالة نربط ونه رسالة أداء لواجب البيان bayanin جهة don sauke bayanin da yi wajaba wani bangare Abun da ke kai na sauki wa ragabatan fi wada'i haddin li hadhihi fitina kuma kwadai da burin sa iyaka game da wannan rikicin allati tatajaddadu kulla amin wanda bala'in mauludin nan yana faguntuwa dukkan kowanne shekara وتفيد في مهنة الإسلام من جهة أخرى wanda wannan mauludi na ƙara bala'i wa musulunci ta wani ɓangaren kuma wallahu almusta'anu alai wahdahu wahdahu ga Allah ainihin Allah muke neman taimako kuma shi kaɗansa ne muke dogaro a gare shi to wannan kenan mu saboda wannan maganar da sauran da muka ce to ya kamata ala ayati hali littafin nan ko ba aiki duka ba amma da yake dai ko da kwana uku a ga abin da cancanta a karanta nan da ya abin da ya dace a riba sauran kowa ya je ya karasa tsakanin fitar da wa'inda zai karanta ba muqaddima ilmiyya amma kafin aje kusan ko da ba za a karanta littafin nan ba to ka karanta mukaddima ba shimfiɗa ta ilimi mai mutukan mahimmanci wanda an shin fiɗa na ilimi farko dai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu fahimtar wannan shimfiɗa na yanke ta ilimi ce kuma mu tsaya mu duba ta da kyau ta inda za mu samu fa'ida a kanta da dama shehi yake cewa ne an sahu fi sidiqin liman ara arada ta hasi risala ya alama hukumar shar islami fi ma yusamma bil bin an-nabawi sharifi. lallai ilalla ina nasiha don ya faru magana da nuna tauki da gaskiya iya gaskiya ka liman arada ta hadhihi risala da duk mutumin da ya nufin karatun wannan risala da ya alama hukumar shari'i don ya san hukuncin shari'a al-islami ta musulunci fi ma yusamma bin maulidin nabawi abu da ake ce masa maulidin manzon Allah أن يقرأ هذه هذه المقدمة باعتناء عدة مرات يا كرنتو وانا مقدمة دكولاوا كفيا كباتا حتى مقدمة علمية da dama idan ka gama karanta ka koma ka sake karanta ka tsame ka tace in ma ka yi talhisinsa ka ware matsala ba ka ware matsala ba ka ja irin babban biyu babban ainihin abin nan din nan ka ware wuri kaza ka tsaya ka tace ka koma ka kwanta ka yi tunani akan mukaddama sannan za a baka kawa da za ka dinga gwadawa a kai sannan kafin a sake ka kafa ka ci gaba da ainihin aunawa duk inda gauri abu mai kama da irin wannan na fata an fuskanta hatta ya tsama inna ila fahamiya har ya tabbatar da ya nutsu ya gane ta yanzu ka cire maganar murudi a ranka a ko ba za a yi ba duk tsale shi fa wannan mukaddima gaba tukuna fi alaita ka wanke zuciyarka ولو أدى ذلك به إلى تكرار قراءتها wannan ko da zai kai mutum zuwa ga maimaita karanta ta a tara asara maratu ta goma ka ɗauki littafin je abin ka bi ka fake bi ka fake bi ka ji ka karanta da daddare ka karanta da asusumayi ka karanta tsakar dare lokacin da ba ka karanta da yamma ka shiga daji inda babu kowa ka tsaya ka karanta ka tashi ka auna kai mata cikakken fahimta ka anda za ka yi hukunci duk abin da zai gittoma za ta yi mana maganin bidi'o'i barkatai kada in kira zuciya faɗa muku abin da ke ciki ba wai na mauludi ba duk wata bidi'a daga bidiyoyi zai halatta gikka gaban ka baka farar da ita ba amin ya Allah tana da muhimmanci wannan littafin mutuka don haka nan ga nan wa an tu'azzara wa in ta'azzara alaihi fahimuha فليقرأها على طالب علمه حتى يساعده على فهمها فهما جيدا وصحيحا لا خطأ فيه kai idan ka bi ka bi ka bi ka rasa kanta ka rasa gindinta ko ka gane rabi da rabi baka gamsu da ganewan ba ta'azzara kenan alaihi fahamaha fal yaqra'aha ya karanto ta ala talibi karanta ta kan dalibin ilimi ka ɗauki littafin ka samu ɗalibin ilimi kwas da gidanku kullum ka je ka ɗauki layi biyu layi layi hudu kana ta sai kana har ka je ƙarshe shi ke nufi na fata an fuskanta tunda ta gagara da karatu ta gagara ka zauna ka da kufa ka kulle kanka duka ba ka gane ba sosai ba ka gamsu ba irin abin da ake cewa to ɗaumi wani ɗalibin ilimi ku da ko abokin ka kaje ku zauna ku da kufa ku dinga bi ya baka lokaci cikin ka da kake ka tsage wani sai ka safa har sai ka gama ala ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi hatta yusa'idahu har ya taimaka masa ala fahmiha wannan zai yi kyau duk kusan masallatan mu na ahlu sunna a ce a karanta wannan muqaddima ko da yake ba mu karanta wata kuna fahimtar jayyidan fahimta mai kyau wa sahihan ingantacce na khata a fi wanda babu kuskure a ciki ya zama eh lalle ka ba ta haƙƙinta مالن الله يسالك ما تدعو الخير فإن فهم هذه المقدمة لا يفيده في فهم قضية المولد المختلف فيها فعصب بل بل ي... عادة لن يفهم ونن شمك شمك باوي ذيك آسك آسك maulid wajen fahimtar matsalar maulidi al fi fiha wanda akai sabani akai fa hasab qara minka bal yufiduhu zai ba shi fa'ida fi kathirin min al-qadaya diniya cikin da daman matsalolin addini yanzu ana cikin zamani da bidiyoyi suka yawa fitintinu suka yawa duk wata fitina da ta tsaga a addini za ta gita gaban ka inda kai cikakken fahimta wannan za ka fara da ita in kuwa abin karɓa ne za ka buɗa mata ƙofa ka ta shigo ciki don abun so ne ka bayar digiya alati tanaza fiha su nasu ada wanda mutane kan yi gaddama a kanta a al'ada hal hiya bid'atun aw aw sunnatu matsalan qadiyya shin bid'a ce ita ko sunna wa in kana kana bid'atan idan bid'a ce hal hiya bid'atun dalala bidi'a ce wacce tabbata au bid'atun hasana ko bidi'a da ake ce masa hasana har hasana za a zo yi magana malaka mai sauraro na ko mai karatun littafi na biye a hankali kada kai gaggawa da ni ka ƙara haƙuri ka ƙara zama ka ƙara dogewa wasa ubassitu lil qari muslimin ibarata Allah shi saka da alkhairi yana cewa da sannu zan shimfiɗa wa mai karatu musulmi ko musulma ma'anan ba zai shi da wahala ba larabcin zai sauƙaƙa shi ya yi irin to hmm? hmm? ya saba ku bayan za ka fara karatu littafinsa to wannan ma daban ne ba irin su min hajjul muslim ba ne ba ba irin sa ake ba ne ba ba irin su aisar tafasiri ba ne ba wannan na musamman aka yi sauƙin saboda domin ai akwai darussa duk inda aka kai da sauka kasan aka shiga cikin sai karfa ya za yi riga usulul fiqh ka ji an bakka wata tasha usulul fiqh ba ana gangarowa ko ana shigowa cikin fikihu. daga inda aka ajiye daya aka ajiye na biyu a na uku sai ka ji bacci ya kama ka ko ba wani abu ne janyo ba ka san inda aka sa kai ba kana shiri in aka zo mai dan daɗi daɗi ka farka to ba za ka yi daɗin ba haka ne. to amma wannan zai yi abun da duk zai iya yi karatun zai zama mai sauki kowa sai ya gane Allah ka ganar da mu wa uqarribu ilayhi al-ishara wa uqarribul isharata kenan ilaihi zan matso masa da nuni zuwa ga wannan ainihin ma'ana wa adribu lahu al-masalu wa awdahu zan bugu masa misalai sannan zan fayyace misalin ya zame wa mutum dalla-dalla kuru-kuru wa adani wa uduni minhul ma'ana wa uqarribuhu kai lalle da alama zan matso masa da ma'anan zan mawa udunin ma'ana minhu zan matso da ma'anan dab da shi wa ukarri buhu in kawo shi kusa raja a an ya fahama hazihil muqaddimatal hamata fata na ya fahimci wannan muqaddiman mai mutukan muhimmanci wallati hiya kalmittahi wannan ta takan kasance mutum ta mutum budi li fahamin mughlaqi min masa'in masa'in ma huwa dinun wa sunnatun wa yutun wa wajen fahimtan abin da yake kulle na kulle na cikin abin da yake addini ne wa sunnatun yi umaru bihi za a yi aiki da shi au huwa zalalun wa bid'atun yajibu tarkuhu wal bu'du anhu anhu wannan abin bata ne bidi'a ne ya waje ba a bashi kwata kwata kuma a nesa daga gare shi to wannan abin da malam ya shimfiɗa kenan Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa eh, wa bismillah aqul ina fara neman taimako da suna Allah nake cewa idan akhi al-muslim an Allah tabaraka jadduhu قد بعث رسوله نبي رسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كيف lalle Allah tabaraka wanda sunansa ya yi albarka girmansa ya ɗaukaka tabbas ya aiko jakadansa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tabbas an aiko manzon Allah wa anzala alaihi kitabahu alqur'anul karim min ajli hidayatin nasi wa islahihim kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafinsa akan annabi Muhammad Wata littafin shine alkur'ani mai ɗumbin albarka min ajili hidayatin nasi domin shiryar da mutane wa islahihim da gyara fayakmilu wa yas'idu fi duniyahum wa akhirahum domin su samu kammala su samu azurta a duniyarsu da kuma lahiransu قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من rabbiku Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ya mutane dungurungun ɗinku maza da mata kowa da kowa tabbas annabi ya zo muku wannan burhan malama na cewa annabi haƙiƙa annabi ya zo muku min rabbikum daga mahalicinku tabaraka wa ta'ala wa anzala ilaikum nuran mubina kuma ya saukar da nuran mubinan ilaikum wannan nuran mubinan malaman tafsiri suka ce shine alkur'ani burhan annabi nur qur'ani wanda ke haska hanya فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما أما وأنن سكي إيماني دا الله تبارك وتعالى سكي ريكو دا ونن للتافي سنجسك الله دا منزون الله ثم kuma sun yi riko da wannan littafi Allah ya musu alƙawari fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu da sannu zai shigar da su cikin wata rahama daga gare shi wa fadlin da wata kyauta falala wa hadihim ilaihi zai shiryatar da su zuwa gare shi siratan mustaqima farki mai kakki akwai wata yar rakam don daure duk abin da za mu faɗi na cikin littafin nan ne ina cewa hadhihi al-aya ko min mata suratul nisa tana karshe karshen suratul nisa yana da kyau ka taimakawa kanka da kanka mu taimakawa kanmu da kanmu kowa a garin nan in je gida ya dubo tafsirin wannan aya a cikin tafsirin sa aikar tafafi don ƙara rabbaɗa masa karatun ɗin wa ta ala zikiri ma qabl ma kulna ta tattalo ambaton abin da muka faɗi min anna Allah ta'ala qad arsala rasulahu cewar lalle fa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzonsa wa anzala kitabahu ya faukar da littafinsa li hidayatin nasi wa islahihim don shiryatar da mutane da gyara su فالبرهان تن دا أكتي أن توقع برهان في الآية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند كثير من أهل التفسير wurin da dama daga cikin malaman tafsiri wannan can da aka ce nuran mubina fil aya huwa alquran shine alqurani fafham ka gane wannan ka rike wannan wani makami ne za a neme shi zai bukatar zai faɗo ma wata rana wa bi hada arafna da wannan ne muka fahimci lalle anna hidayatan nasi wa islahahum liyakmulu fi arwahihim wa yafdulu fi aqlaqihim لا تتم إلا على الوحي الإلهي المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا عرفنا دوانا مكفهم للي شريا تن أدن قوم قوة دا قوة وإصلاحهم دا جاروانسو ليكملوا دون كملا fi arwahihim a rayukansu wajen wajen ibada wajen hankalinsu wa yaqdulu su fifita fi akhlaqihim wajen halayensu ma'ana wajen tarbiyya to wallahi la tatimmu ba za a taɓa gyaruwa ba ba za a taɓa samun halaye masu kyau ba illa alal wahayin ilahi khairul hadi hadi muhammad ko khairul kitabi kitabullah duk dai hada sai ta hanyar wahayi aristo ba zai gyara mutane ba aflatun bai gyara mutane demokratiya ba ta gyara mutane wallahi sai dai littafin Allah almutamassal fi kitabillah wanda yake a tattare cikin littafin Allah wa sunnati rasul sallallahu fa inna Allah azza wa jalla yuhi bil amri war rasul yuballighuhu Allah tabaraka wa ta'ala ke aiko da umarni jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yuballighu yana isar da shi wa yubayyinu kayfiyatal amala bihi manzon Allah ke bayanin yadda za a yi aiki da wahayi kaga anan ma wanda suka karyata hadisi ba sai an yi magana ba kaga sun fita dai kana ba ranar zuwa kalma ta zaka ji su wani sun fita nan su wani sun fita can su wani sun fita nan ko kuma bangare kaza masu ra'ayi kaza ya faɗi ana ra'ayi kaza ya fita nan wal mu'minuna ya'maluna bihi sai kuma muminai waɗanda suka gaskata manzon Allah suka fahimci abinda manzon Allah ya koya masu suna ta aiki da shi hasabata atihi فيكملون عليه ويسعدون به sai su kammala a kansa kuma su azurta su zauna lafiya duniya da dahira saboda riko da wannan littafin Allah Allah ka ce shi mu malam yace rahimahullah ولنا أن نحلف بالله العظيم أيها القارئ الكريم والله منا دا ملنس إذا دا الله يجير ما يامي كراتو درجة والله العظيم أنه لا سبيل إلى إكمال الناس باب وتهنية تجار متانيس كمالا وإسعادهم باوتا هنيا دغط رونا دسو لافيا بعد هدايتهم وإصلاحهم باين أنشي يتدسو أنجارسو إلا هذا السبيل سوانا هنيا القرآن وهو العمل بالوحي الإلهي هنا أيك دوهي ساقون الله الذي تضمنته السنة والكتاب wanda السنة ta دي shi الله القرآن يقول Allah يقول ya وسر هذا أيها القارئ الفطن أسيرين دكي تكي يا مي كراتو مي حنك لود إكي غاني وا أن الله تعالى هو رب العالمين فرقو كسني الله تبارك وتعالى شيني مهلكين تعلقين أي خالقهم ومربيهم ومدبر أمورهم ومالكها عليهم Allah tabaraka wa ta'ala shine mahaliccin su shine mai renon su mai tarbiyyan su shine mai tafiyar da harkokin su shine mamallakin wa'annan halittun dungurungun alayhi shine mallaka musu wa'annan halittun فالناس كلهم مفتقرون إليه في خلقهم وإيجادهم mutane ɗungurungun ɗinsu da annabawa da waliyai da sauransu masu bukata ne wajen halitta su da samar da su zuwa ga Allah warizqihim ijadihim ba warizqihim wa imdadihim wa tarbiyatihim wa hidayatihim wa islahihim liyakmulu wa yas'adu fi kilta hayatihim wajen arzikin azurtansu samun madadi karuwansu tarbiyyansu shiriyansu gyaruwansu don su kammala su zauna lafiya duniya da lahira sai kilta hayataihim a dukkan rayuwarsu guda biyu وقد جعل تعالى سننا للخلق عليها يتم خلقهم أي الله تبارك وتعالى يا فن حنيوي غا حليتا kuma ya timmu khalquhum alaiha halitta ta wannan hanya ke cika Allah ya sanya ka'idan halittawa tunda tunda ya halitta Adam ko da Hawwa daga nan aka sanya wata hanya halittun na suke ta fitar da juna su wannan hanyar ko ta ita biyu wahiyar talaqo bainar zakari wal unsa wannan hanya ta halitta saduwa tsakanin namiji da mace waje ana ka dalika sunanan wannan ɗin kenan don dole sai an bita nan nan yana so jono maka shin ba ana son zaman lafiya ba ba ana son a haɗa kai ba ba ana son a tattarori guda ɗaya ba ai Allah ya sanya hanyar da za a kamar yadda Allah ya sanya hanyar samun ɗa shine ne aure da saduwa ya iya a samu ya ya samu a wahala ba a samu ba amma dai tana in ma za a samu tana ake samu in dan baka samu ba wani ka ya samu wani kuma zai kara samu to saboda haka nan tun da ta halitta tana da hanya kai dole haɗin kai da shiriya da gyaruwa ita ma tana da hanya ko sai dai mu nemo ta ba mu sani ba ma'ana zai gaya mana zai karo wata kazalika sunanan Allah ya sa hanyoyi eh, eh, kazalika sunanan alaiha ta tatimmu hidayatuhum wa islahu eh, wa ja'ala tsafuna yanke ku waje ana kazalika sunanan alaiha ta tatimmu hidayatuhum wa islahu haka nan Allah ya sa hanya ja'ala sunanan haka nan Allah ya sa hanyoyi ta tatimmu hidayatuhum alaiha shiriyan suna kammala akan wa'annan hanyoyi wa islamu da gyaruwan dole sai an bi ta wannan hanya za a gyaru duk hanyar da za a bi ba ita ba a gyaru ba wa kama la yatimul khalqu kamar yadda kafan halitta ba za ta cika ba illa ala sunnatihi sai akan hanya Allah fin nasi ko sai ta hanyar saduwa tsakanin namiji da mace to haka nan kasa ne tabbas la tatimmu kadhalikal hidayatu wal islahu illa ala sunnatihi saboda haka nan shiriya gyaruwa ma kwata-kwata ba za su taɓa cika ba illa ala sunnata ya ta kan hanyar Allah hanyar Allah ce kaɗai za a bi a shiriya a gyaru ta'ala fi dalika wa hiya al'amalu bima shara Allah fi kitabihi wa ala lisan rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan abu biyu kaɗai ke raya mutane ke shiryatar da mutane ke zaunar da mutane kun gane wannan mukaddima ita ce mukaddima ce ko daga nan aka gama aka dakata da littafin ce ya fitan mana da hanya ko latta ike aka datse shi iya nan eh aka harbe shi sai ka gama Allah ji kanka Allah ya baka ladan shahadaka amma ka gama gama wani abin da ya cancanta ba abin da ya rage la ya zigu an haza inda hali saboda kana haka nan ma aiki da abin da Allah ya tsara a littafinsa da kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara akan harshen manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa tatbiqu dhalika ala alwajhi alladhi bayyanahu da aiwatar da wannan akan fiska wannan da Allah ya bayyana manzon bayyana hu rasulu manzonsa ya bayyana sallallahu alaihi wasallam ومن هنا كان لا مطمع في هداية أو سعادة أو كمال يأتي من غير طريق شرع الله بحال من الأحوال رأيته آه ومن هنا دقنا زام فهمت كان لا مطمع باب ونولن في هداية نشريه au sa'adatin ko arziki samun zaman lafiya shiriya da zaman lafiya au kamalin ko kammala ya ati da zai zo min gairi tsare tashar illahi ba ta hanyar shirar Allah ba ina fata gane ba yadda za a yi a samu zaman lafiya ko a samu haɗin kai ko a samu arziki na duniya da na lahira wallahi sai dai ta hanyar littafin Allah kawai da sunan mazan Allah duk abin da kake ji zaga na ɓata lokaci ne komai kyan abun duk dabara abun duk inda aka yi masa fenti aka wanke shi aka tufa shi a cikin alkur'ani ya fita baya ciki ko bi halin min al'ahawai ta kowane hali daga halaye ga wani ai an rana nan layi tun daga tun da aka ce ainihin aiki da shari'a da kuma bayani da manzon Allah ya yi aiwatar da su a aikace kaga daga nan an fit da tsammani banda ukun nan za a samu shirya in dai ba ta ukun nan ba da za a same ta ta kowane hanya saboda kana nan wa huna a wa ha anta to shahidu ala al adyan al-batila kal wal kalbudiyya كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها فهل اهتدوا بها aw kamalu aw sa'adu alayha shike nan ma kun gane yana baka rawa wata anta <laughs> eh? ga kana kana kallo tu shahidu kana ganewa da ka kaga na yi karatun jiya da Allah sa mun karfa a cikin wannan amma ya kamata ku dukkan ku samu fidin amma me ka samu gidan ku abokin ka ka gani akwai inda ya kawo inda yake kwatanta sufaye da addinin da wannan na indiyawa ta inda aka jere nake jin ba na manta da na manta ban tsaya na masa tun da to abun ne da bai haddace ba inda aka jera mutane nake jin sun kai kamar ko hudu ko biyar kowanne sai da aka hudo karfe tanan ya bullo tanan wannan ma tana aka jera ta yadda dai kasan ana tsaure tumakai a dangwani a daga budanci suka da kowanne tsafi na ɗarikar fa'iya a soka shi ta nan a zale a soka shi rufa idun a soka ta ta haka aka jera shi kenan mutane su shawa wannan ya wuce irin abin da ake na kafin ƙauye irin ne a yi shi ne suka ɗauka ne? Eh? Eh, kayan kawai ɗauko bidan soka ta nan